Malaman addinin Islama a Najeriya sun ce matakin da hukumomin ƙasar Saudi Arabia suka ɗauka na kafa cibiyar tantance hadisai zai taimaka matuƙa wajen shawo kan shiga ƙungiyoyin ta'addanci daga wasu matasan musulman. A cikin makon jiya ne dai ƙasar ta Saudi Arabia ta bayar da sanarwar kafa wannan cibiya da za ta yi aikin tantance hadisan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a birnin Madina. Sheikh Abdullahi Balalau shine shugaban kungiyar Izala a Najeriya ya ce ko baya ga shawo kan waccan matsalar ma matakin zai taimaka wa ɗalibai da ke neman ilimi a halin yanzu. duk ma ɗaliban ilimi za su karu da hanyoyin abubuwa da dama domin wasu na ɗaukan cewa a ai yanzu watakila Amerika ce ko tafiyan yadda duniya ta canja ko suna so su sassauta wani ra'ayi ne aka kawo wannan wannan ba shine ba ya za a ƙara kusantar da ilimi a faɗaɗa shi yanzu ka duba ɗauki social media yanzu idan ka ce za ka yi fatawa da social media A za ka halakar da mutane babu abin da babu shi a ciki kawai yanzu duk hadisin da ka gani duk ayan da ka gani duk bayanan da ka gani a social media sai ka ɗauka haka ne to kaga sai an tantance sai an samu malama na kirki waɗanda yake za su ba da da fatawa za su yi bayani na ilimi da zai gansar da ainihin wato duniyar musulmi kenan ilimin gashi nan yana ta yaduwa da yawa amma ilimi ne da yake cike da neman tantancewa Jigon ɗariƙar Tijjaniya a jihar Naija Imam Shehu Rimaye wanda yake magana a wajen rufe wata gasar karatun Alƙur'ani da aka gudanar a garin Kwantagora bayan ya nuna gamsuwa da matakin ƙasar ta Saudi Arabia ya ce babu wani hadisin da ke nuna cewa aje a yi aikin ta'addanci. Ba kuma hadisin da ya koyar da ta'addanci. in dai aka ce manzon Allah ya ce shi dai musulmi na kirki mai cewa manzon Allah ya ce to ya tabbatar da babu hadisin da ya koyar da aje a kashe wani wanda bai je ya gani ba aje a kashe wani mai sallah aje a kashe wanda ke da addinin kiristaniti babu wannan hadisi so da kenan akwai bukatan gyara na gaske madawakin kwantagoran alhaji aminu ahmed bawa ya ce shirya gasar karatun alƙur'anin ma na da matuƙar tasiri wajen ƙara fahimtar juna domin duk lokacin da aka ce an haɗa kan jama'a an taru guda akan samu cuɗanya in ma da akwai wani abu zukatan mutane to sai ga cewa wannan taron da aka yi da wannan abu da aka yi ya kankare wannan sai zo a samu zaman lafiya mai ɗorewa a yanzu dai manazarta harkokin ƙasashen larabawa sun bayyana cewa akwai matuƙar buƙatar hukumomin ƙasar ta Saudi Arabia su samar da wasu hanyoyin faɗaɗa aikin wannan cibiya zuwa wasu jami'o'i da ke yankin ƙasashen larabawan domin ganin an samu biyan buƙata. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.